بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله za mu soma wannan karatu ne da sunan Allah domin neman albarkacin sunan Allah Allahu dinna wanda dukkan lamarin da za ka yi daidai ne idan zama ko tashi ko sa tufafi ko cire tufafi ko shiga gida ko hitowa da dai sauransu ka ce bismillahi dinna kamar da mai muhtasar ya faɗa a cikin muhtasar ɗinsa a cikin lawwali rahama ne mai gamammen jinƙai a nan duniya ma'ana jinƙan Allah ya game musulmi da wanda a kahiri ya game dabbobi da tsuntsaye da dai sauran talittoci a nan akwai wasu abubuwa da suka keɓanta ga mutum wayanda wasu ni'imomi ne guda takwas wayanda su ne tushen ni'imomi ga ɗan adam guda takwas hudu sun rataye ne ainihin ga jikin ɗan adam hudu kuma sai da baya zai same su in yana ci waɗanda aka azurta samunsu na daidai daga cikin ni'ima shine Allah yi mutum wanda Allah ya lobe da wata matsala wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce domin za a ga wani cututtuka na ta yawan damuwarsa wani ma haka aka haihe shi sikila bai da lafiya to wannan lafiya ba ƙaramin ni'ima ba ce ba ƙaramin rahama ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutane na biyu shine hankali wani na can bai da hankali na mayyaza al'amura zai yi ma yi wani abu da zai cuta ma rayuwarsa ko ya cuta ma mutane to wannan hankali ba karaman ni'ima ba ce kaga yana da ta'alluki ga mutum ga jikin mutum na uku shine ji wani gaba ɗaya duk maganar da aka yi a duniya da kuma duk karatun da ake yi da komai bai taɓa jin ko da kalima guda ba a rayuwarsa ta duniya har yabbar duniya to wannan ba karamin ni'ima ba ce ta ji din nan sami sami'an basira domin in kana son ka gane ni'imar ji an ce ka daɗa kunnuwanka ko da minti biyan ne za ka ji wani dim to idan ka bude in ka ji maganganun da ake za ka tabbatar da ji din nan ba karamin ni'ima ba ce to ga ina ga wanda ya shekara guda kila bai taba ji basirar nan ɗaya je na ji kaga sai ka rasa abu kake gane irin ni'imarsa haka kuma irin gani ka dibi idanunka da nan iya ganinka suna ganin abu da nan har sama suna gani wannan ba karamin ni'ima ba ce ba haka idan ka daɗe idanunka ko da minti biyan ne za ka ga duk wani abu da za a yi wannan kayi luzin ɗin wannan time ɗin da ka daɗe idanunka to ina ga wanda ya shekara guda idanunsa bai taɓa gani ba wani ma ko da aka haihe shi al'akama aka haihe shi sannan ikon Allah idanunka cikin baƙin nan na kika yi gani cikin mai ruhun ba cikin hori ba ne kake gani wannan dai ba karaman ni'ima ba ce kaga ina suna ta'alluki ga jikin mutum hudu kuma ba su da ta'alluki ga jikin mutum sai dai da baya ne zai same su na daidai daga cikinsu sai ne babban ni'ima ce mutum ya samu yalwataccen gida ɗai kenan na biyu kuma abin hawa ba ƙaramin ni'ima ba ce na uku kuma shine iyali ba ƙaramin ruhin asiri ba ne da ni'ima na hudu na ƙarshe shine mutum ya samu dukiya don me aka yi batun wa'annan sannan aka yi batun dukiya domin yaya mutum na da dukiya amma ba azurta shi uku ɗin ba na haka kowane da zamansa ko kuma wani an azurta shi uku ɗin nan na farko amma kuma bai da dukiya ɗin ma'ana allah bai siffanta shi da siffa irin ta masu dukiya ba ma'ana bai yi mai yawan arziki na mallaka wasu al'amura ba na dukiya to nan gaba ɗai duk wasu ni'imomi da mutum zai samu to da soyuwa Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan ƙarshen aya ta cikin suratul insani Allah ya faɗa cewa yudkhilu man yasha fi rahmati yudkhilu man yasha Allah yana shigar da wanda ya so fi rahmati a cikin rahamarsa wannan kenan to wannan shine a takaitaccen bayani dai kan ar-rahmani mai gamammen jinkai a nan duniya ma'ana ya ba musulmi ya ba kahiri ya ba dabbobi da dai sauransu ar-rahimi mai kai ke bi gobe lahira idan aka zo lahira musulmi kawai zai samu wannan jin kai shine mumini domin Allah yana cewa wa kana bil mu'minina rahima a cikin suratul ahzab anan sai aka ce rahama ta kasu kashi ɗari amma guda ce aka kawo a nan duniya ita ce mahaifi ka tausaya ma ɗansa mahaifiya ta tausaya ma ɗiyanta mata da miji su tausaya ma juna dabbobi ma su tausaya ma junansu da dai sauransu rahama guda sai ta sain da tara sai lahira wa sallallahu Allah ka ƙara ɗaukaka da martaba wannan hasara ce ta imamu malik watan idan za a jingina salati ga ma'aiki shine ƙarin ɗaukaka da martaba shine wa sallallahu Allah ka ƙara ɗaukaka da martaba ala sayyidina ga jagoran nan namu a nan lokacin da mutum ce sayyidina ma'ana wanda yuka da nama tana ga hannunsa ma'ana ba za mu yi komi ba ba za mu yi ƙauli ba ba za mu yi kowane itikadi ba ba za mu yi kowane aiki ba sai abin da ya ce wannan ne sayyidina jagoran mu ma'ana jagaban mu kenan ya nuna babban hanya shi ne bin sunna ta annai Muhammad sallallahu alaihi Muhammadin wanda aka gode musamma da ƙasa sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdul Muttalib ya sanya masa sunan nan aka ce don me ka sanya masa Muhammad ana tambayarsa sai ce na sanya mai wannan suna li mada domin a gode mishi sama da ƙasa wa alihi da kuma mabiyansa kuma wannan hassara ce ta imam malik cewa mabiyansa kalima alihi kowa zai shige ciki duk wanda ya bi ka a nan yallan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shige ciki ma'ana particularly yallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wani mutum mai mabiya ko da bai taɓa haihuwa ba waɗanda an magoya bayansa ana ce musu aluhu ma'ana atba'uhu wa ansaruhu shine mataimakansa misali za ka ga a cikin alkur'ani an yi taɓa da alu alu da yawa misali fir'auna bai taɓa haihuwa ba amma za ka ji allah subhanahu wataala yana cewa wa idh najjaynakum min ali fir'aun kaga an ce ali fir'aun ko malkiya qiyamati yuradduna ala fir'aun ila ashaddil azab da dai sauran bayani akan alu alu din nan shine duk wani mutum wanda yana da magoya bayansa to ana ce musu alu ma'ana mabiyansa da mataimakansa to shine fiye fassara sai mutum ya ce wa alihi da mabiyan annai Muhammad sallallahu alaihi domin bayan haka daga cikin abubuwan lura a nan da za a kidan ya nasaba ne ma'ana nasaba annai sallallahu alaihi a ce ka kawo aluhu to wannan sai ka ce alu aliyin alu aqilin alu ja'far alu abbas radiyallahu anhu wannan kenan sannan akwai waɗanda danginsa ne amma ba su bi shi ba kaga ashe fassara ta wa alihi ta hi zama fiye fassara bayan haka wa sahabihi da kuma abokansa abokansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda abokansa suna da sharadi guda uku shine mutum na daidai ya yayi zamani ya gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ana samun wanda ya yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma bai gamu da shi ba irin abu muslim al-khawlani kuma bayan haka ya yi imani da shi amma bai gamu da shi ba wannan kenan to sai ka gamu da shi bayan ka yi imani da shi sannan hayyau akwai wanda ma ya ga ma'aiki ma'aiki ya gan shi amma lokacin sai da bayan ma'aiki ya yi fatiyan musulunta shi ne babban tabi'in nan shine ka'abul ahbar radiyallahu anhu da yawa mutane ke aza sahabi ne ka'abul ahbar ya ga ma'aiki ma'aiki ya gan shi amma sai bayan lokacin sai na abubakar siddiqu ya musulunta radiyallahu anhu to kaga ashe ko kayi zamani da ma'aiki to sharadi na biyu kai ko ka gamu da shi to sharadi na biyu ka yi imani da shi don haka akwai da suka gamu da ma'aiki amma ba su yi imani da shi ba sai bayan ya wuce ba za a ce musu sahabbai ba sai dai tabi'ai Suko wa'anda sun yi imani da ma'aiki amma ba su gamu da shi ba amma sun yi imani da shi to su ana ce musu mahudaramun ma'ana ba su kai sahabbai ba amma sun wuce tabi'ai kama abu musulmin haulani bayan haka kuma nisa ba a ce wanda ya ga annabi ba aka ce wanda ya gamu da shi don akwai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi zamani da shi sun yi ɗumi da ma'aiki sallah salma har yana masa kiran sallah wanda yana cikin ladannin alaihi sallah sallama shi ne babban sahabin nan wanda bai gani wanda aka sabkar da abasa wata walla a kansa shine abdullahi ibn ummi maktum kaga sahabi ne amma bai taba ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi da wanda ya gamu da ma'aiki sannan imani da shi na uku Shi ne ya mutu a kan imani ashe ko mutum ya gamu da ma'aiki ya yi imani da shi amma can sai samu matsala ƙarshen rayuwarsa ma'ana bai mutu kan imani ba ba za a ce masa sahabi ba wannan kamar zulhu Sara ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi wannan kaga sharadi biyu amma matsala ya samu matsala ƙarshen rayuwarsa domin lokacin da aka yi yaƙi na hunain to shine sai maganar da bata dace da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine karshen ta dai annabi sallallahu alaihi ya ce faman ya'dil ya ya'dilillahu wa rasuluhu wa zai adalci in Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba bisa ga maganar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam karshen ta dai ya samu matsala ga rayuwarsa to kaga sharadi na uku shine mutum ya mutu akan imani menene misali kamar sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bayan haka su sahabbai da mutum zai ga ma'aiki lokaci kil guda shikenan bai sake gani in da mai da shi shikenan ya zan sahabi domin akwai wanda suka karbi musulunci ta hanya ga hanya suka gamu da ma'aiki shikenan sun zan sahabbai wani ma zai tsallako ƙauyen su yana ganin ma'aiki yana iman da shi ya koma bai sake ganin ma'aiki ba shikenan kuma sahabi ne tunan shi ne ana ganin dai da sahabbai din nan kusan dai abu ne mai wuya saboda irin watsuwa da suka yi garuruwa da dama da kasashe to wannan kenan wa sallama Allah ka daɗa aminci taslima aminci mai yawa to anan an samu as-salatu an samu as-salam shine cikakken salati mai ahlar yayi domin Allah na cewa inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kaga as-salatu was salamu ta shigo amma za ka ga mahi yawan annabawa ana ce ana aza musu salamun ne irin salamun ala ibrahim salamun ala ilyasin salamun ala ali musa wa harun salamun ala nuhin fil alamin salamun salamun ne alhamdulillah dukkanin godiya da yabo guda hudu din nan sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗai shi ne Allah ya yabi zatinsa da zatinsa irin subhanallazi asra bi abdi abin zai koma ma Allah ta biyu shine bawa ya gode ma bawa ma'ana idan mutum ya baka wani abu zaka gode masa to ai Allah shi ya hore zuciyarsa ya baka wannan abin duk dai za koma ma Allah subhanahu wataala haka kuma idan taliki ya gode ma Allah subhanahu wataala misali yanzu an yi ruwan sama kai tsaye zaka ko an yi iska mai daɗi zaka ce alhamdulillah kaga zaka gode ka gode ma Allah kai tsaye duk abin zai koma ma Allah ko kuma Allah ya bi wani bawansa misali Allah na cewa wa kana taqiyya ni'mal abdu innahu awwab da kuma wa innaka ala khuliqin azim yana yabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai Allah shi ya shirya bawansa ya kasance haka kuma Allah ya yabe sa kaga duk da abin da zai koma ma Allah subhanahu wataala to shine kake jin muna ana cewa ana yi muna fassara cewa alhamdulillahi dukkanin godiya haka da jin dukkan abu mai yawa kenan to dukkanin godiya guda hudu din nan lillahi sun tabbata ga Allah rabbil na matalicin talittoci mutane aljannu dabbobi kwari da sauransu wassalatu daɗin ɗaukaka wassalamu da daɗin aminci su ƙara tabbata ala sayidina ga jagoran nan namu muhammadin wani muhammad sallallahu alaihi khatimin nabi'in wanda shine karshen annabawa wa imamil mursalina shine jagoran manzanni gaba malamai sun yi ta magana akan bambancin wane ne annabi wane ne manzo daga cikin bayanan da suka yi cewa wasu sun ɗauki duk abu guda ne wasu ɗauki suna da bambanci to daga cikin bayanin wanda suka ce suna da bambanci shine shi annabi lokacin tsakaninsa da Allah yana matsayin annabi amma idan zai yi da saƙo zuwa ga al'umma to matsayin manzo kenan misali lokacin da aka sabkar da ayoyi na farko a cikin alkur'ani shine iƙira'a, bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyi guda biyat anan annabi sallallahu alaihi wasallama an sabkashe su ne litathbitin nubuwa domin tabbatar da annabantarsa taho wurin khadija radiyallahu anha yana cewa zammelo ne zammelo ne dinnan dunnan kamin a aiko shi bayan wasu lokuta sai sake ganin kuma jibril alaihi salamu to nan ne sai sake zuwa kuma yi kalima wacce ba waccan bai na cewa dathiru ne dathiru ne ma'ana ku lullube ne ku lullube ne to yana lullube da wannan abin lulluba to nan ne jibril alaihi salam sai ya ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ayoyin nan guda biyar su ko an sabkashe su ne bitin risala domin tabbatar da manzanci kaga daga yanzu an aiko shi kenan to na an ce qum fa anzir to a cikin ƙarshen suratul shu'ara Allah ce wa an zir ashira ta kal'akrabin tunan ne tara su yi eh, musu gargaɗi kaga an aiko shi sallallahu alaihi sallama to shi ne bambancin dai a takaici tsakanin annabta da kuma manzanci ya ce awwal ma ya ji alal mukallaf farkon abin da ke ba alal mukallaf ga al mukallaf wane ne al sai mutum ya tara abubuwa guda uku wanda aka azama ɗawainiya ta shari'a na ɗaiɗai ya kasance baligi na biyu musulmi na uku mai hankali idan aka rasa guda cikinsu ba mukallab ba ne ma'ana ba aza masa ɗawainiya ta shari'a ba misali mutum baligi ne musulmi ne sai dai bai da hankali ba a za masa ɗawainiya ta shari'a ba ko kuma baligi ne mai hankali ne sai dai bai balaga ba ƙaramin yaro ne ba a za masa ɗawainiya ta shari'a ba sai dai a kama koya masa ko da ka tashi ya horo da abin kamar da mai risala ya faɗa kamar da kuma hadisi ya faɗa ko kuma na daidai baligi ne sannan kuma mai hankali ne sai dai ba musulmi ba ne don haka abubuwan ga guda uku sai mutum ya haɗa su shine mukallaf ma'ana wanda an ka aza maɗawainiya ta shari'a shine takalifi aka kallafa maɗawainiya ta shari'a to shine ce awwalu ma yajibu farkon abin da yake wajaba alal mukallafi ga balige mai hankali musulmi tashihu imanihi shine tabbatar da ya ingantar da imaninsa kun ga tauhidi ya fito ya tabbatar da imaninsa ya inganta ma'ana ba matsala da imaninsa abubuwan na nasifofin Allah ya tabbatar su kishiyoyinsu ya kore ma Allah subhanahu wata'ala sannan ya tabbatar da dukkan abubuwa ja'izai ne ga Allah subhanahu wata'ala haka kuma a ɓangaren manzanni ya azawa nan abubuwa guda uku na manzanni sannan kuma ya imani da abubuwan da a as kamar da dai bayani ya gabata sannan ya tabbatar da dukkan abin da ya same shi Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani ne bai samu matsala ba ko ƙwayar zarra wannan shine mai ahalar ya fara da shi a nan muƙaddima kenan da nan muƙaddima za ta soma domin zai hudu abubuwa guda arba'in ɗabi'u guda arba'in a cikin wannan muƙaddima tashi a nan goma sha uku wa'yanda a dole ka siffantu da su misali irin inganta imani da kuma tuba ishirin da bakwai dole ne ka nisance su irin karya da giba da hasada da dai sauransu to wa'yannan su ne zai gaya mana shine na farko mutum ya tabbatar da ya tace imaninsa ya ingantar da imaninsa na biyu thumma ma'arifatu sannan sanin ma yuslihu bihi fardan aini abinda yake zai gyara farilla aininsa da shi abinda a fardu ainin shine abinda aka aza maka wanda wani ba zai doki maka ba shi ko fardu kifaya wasu na iya isan musu yanzu misali idan aka yi rasuwa idan wasu suka yi sallah to wa'yancan wa'yanda ba su samu yi ba ba za a aza musu lihi ba sai dai kawai ba su samu wannan ladar da ake samu ba amma ba za a rubuta musu zunubi ba saboda fardu kifaya ce ita sallar gawa amma fardu ainin misali irin sallah guda biyar din nan fardu ainin ce wani ba zai duki maka ba misali ba za a ce kamar shi ya ko ba yau an yi sallah azhur sai ka ce a to ai ko da ni zuwa an yi sallah azhur don haka waɗanda suka yi sallah azhur sun doke mini a'a to shi a fardu yana abinda wani ba zai doke maka ba ko ko azumi a ce ai an yi azumi don haka shi kenan tun da garinmu an yi azumi ba sai na yi azumi ba don haka an doke mini a'a fardu ainihin wani ba zai doke maka ba wannan kenan to menene misalin su sai ce ka ahkamis salati kamar hukunce hukuncen sallah mutum ya san menene gyaran sallah menene ke lalata ta menene ke sa kabliya menene ke sa ba'adiyya da dai sharuɗanta da dai sauransu wadda harace kuma ya san hukunci hukuncin tsarki tun daga shiga toilet yana da wurin ladubba guda goma sha hudu wanda mai iziya ya kawo su mutum ya tabbatar da ya kiyaye su nan ladubba irin yadda za a shiga toilet da addu'ar da za a yi da kuma hitowa da dai sauran abubuwan da ake na tsarki da dai sauransu ya tabbatar da ya kiyaye wasu yami da kuma hukunce-hukuncen azumi mutum ya tabbatar da ya kiyaye menene ke gyara azuminsa menene ke lalata azuminsa menene ke sa ranko menene ke sa kafara menene zai kammala lada azuminsa menene ke kawo matsala ga azuminsa da dai sauransu to nan sai ya buga mana misali da shikashikan musulunci guda biyu yi batun guda uku ya yi batun imani sannan ya yi batun sallah da tsarki sannan ya yi batun azumi to dama ita kafu idan aka ce ka kaza to duk wasu abubuwa saura suna iya shigewa kamar da ya dan buga misali ne don haka saura an rige an san saboda sa ba sai ya kawo irin zakka da hajji ba da dai sauransu sai ce wa yajiba alaihi kuma yana wajaba alaihi gare shi nan zai ci gaba da hudin lamiri duk ya ce alaihi yana nufin almukallaf Shi shine baligin can mai hankali musulmi an yi hafiza ya tsatsare ya kiyaye ala hududillahi ga dokokin Allah Allah ya ce ai abu kaza yayi Allah ya ce ka ai abu kaza kai yayi wa kifa ya tsayi inda amrihi gun umarnin da Allah ya masa yanzu misali sallar isha'i raka a hudu ce idan ka to za ka yi sallar isha'i ka yi umarnin da Allah ya faɗa amma sai ka ƙara raka a guda ta zambiyat to wannan baka tsayi gun umarnin ba domin ga ka'ida ka yi abin kuma kakka kara bisa ga yadda aka faɗa to shine wa kifa inda amri wa nahayihi kuma dukkan abubuwan da Allah ya hana ya hannu a nan abin lura wani hadisi yana cewa iza amartukum bi shay'in atu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an shay'in fashtanibu ma'ana auka ma qala sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan nace ku yi abu kaza to ku yi gurgurdon halinku fattaqullaha mastata'tum domin shi umarni ba za ka iya game shi gabaɗe ba sai dai ka yi gurgudun halinka yanzu misali dai duk da addu'o'i na shiga kwana kawai kace kowace addu'a sai ka yi to ba za ka yi kwana baran nan sai dai ka yi gurgudun halinka misali da dai abubuwa ka ɗoka gurgudu da kake iya kamar da musulunci ya ambata to a nan, to ɓangaren hani shi hani gabaɗe aka bari ba ka cewa ai da ina ƙarya yanzu ina manci ina hasada haka gaskiya zan bar biyu in kama yin guda a ko gaskiya ƙaryar ga zan dai ɗan rage gabaɗi ake bari domin duk abin da musulunci ce ka bari ka bari ba harka ba ce gari ka matsala ce gari dama shi an matsala ta hani, idan an ka hana ka ga abu to gabaɗi za ka bari ba za ka ce ka yi gwargwadon halinka saura kuma ka ce za ka ci gaba dai umarni ne ake yin gwargwadon hali wannan kenan sannan abin lura za mu ga dukkan abubuwan da an ka halatta sun yi yawa bisa ga abubuwan da aka haramta yanzu misali abubuwan cima a gehin nama za ka ga abubuwan da aka halatta sun yi yawa yanzu misali irin shanu irin raƙon ma tumakai awakai duk an halatta irin ma na daji an halatta namun daji inda ba masu cuta ba da dai sauransu to za ka ga abubuwan da aka haramta 'yan cito ne yanzu misali irin kare irin olade za ka ga cikin dabbobi ba su da yawa tare da suna haihuwa da yawa domin yanzu shanuwa ga shekara za ta haihu su guda mahi yawa kuma da kyakka ga ta haihu ɗaya biyu wannan kenan raƙumi ma yana haihuwa shekara so guda da kyakka ya haihu ɗaya biyu amma za ka ga yadda Allah ya sa musu albarka kullo an ka koro garge na bisashe waɗanga da an ka halatta ce sai kaga kamar ba a yankansu alhali kullum kila cikin sokoto ana yankan kila shanuwa ko da guda biyarta a cikin garin sokoto misali wannan kenan bayan haka kuma idan mun ka koma kila gehen karne misali karya na iya haihuwa ɗa uku zuwa biyat a kuma koko misali wai amma da keka ga an koro gargen karnai yadda aka koro gargen mai tare da suna yawan haihuwa don haka ba sa albarka ba ne to wannan za ka ga abin da aka halatta sun yawa kuma an sa musu albarka haka ga dan haka abu gehen abubuwan sha abubuwan da aka halatta yanzu irin mangoro lemu ayaba da dai sauransu ga suna abubuwa na alatu tare da kowane magani ne ga wannan lokacin. kowane abu magani ne ga wannan lokacin da ya hito wata hikima ta Allah subhanahu wataala can zaka samu abin da an ce haramun na to amma duk da haka saboda wuce wurin mu za ka ba abubuwan da aka halatta sai ka tafi zuwa ga abubuwan da aka haramta to shine dai mai ahalar ke cewa wai kifa inda amrihi wa nahayi wa ya tuba ila Allah subhana ya tuba zuwa ga Allah subhana wani tsarki ya tabbatar ma wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun shi tuba gaba ɗaya za ka yi menene tuba da mutum na aikata wata baraka sai ya daina ta gaba ɗaya to sai a ce ya tuba to ya tuba ga Allah ƙabla an haɗa alaihi kamin Allah ya azabta shi waton akwai wani abin lura ana duk sa'ad da aka haɗi wata kalima wadda ɗan adam na da wannan kalima amma aka jingino ta ga Allah aka ammace ta ga Allah to za a ba ta fassara ta ƙarshe za a yi mata fassara ta ƙarshe ga Allah subhanahu wataala domin Allah laisa mithlihi shay'un sannan alqur'ani ba ta naƙuli gare shi yanzu misali a bangaren jin kunya idan mutum ya ji kunya ga al'amarin da zai aikata in ya tashi aikata abin kunya sai ya ji kunya mi zai aikata zai komi zai bari zai to idan zaka fassara wannan aya ga Allah wani sakci inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma mana Allah ba zai babbuga misali ba kuma hayyar Qur'ani na fassara Alƙur'ani. ai akwai inda yastahayuna ba wuri guda ba kuma ana nuhin bari misali wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa yastahayuna zaka fassara shi suna jin kunyar diyan ku mata a'a wa yastahayuna nisa nisa'akum suna barin yanke mata maza dai suke yankewa aka yanke jariri ya kai dubu saba'in to wannan kenan wannan tafsirin aya da aya a takaici kaga ashe akwai yasta hayuna ma wacce ana nuhin bari to haka idan yanzu ka husata da wanda an na ƙasa gare ka ƙarshenta za ka azabta shi to sai a ba da ta ƙarshe cewa azabtawa ma'ana ƙaula an yashaɗa alaihi kamin allah ya azabta shi haka kuma dariya misali dukkan abin da an ka ga haka taho ka yi dariya a cikin lamarin nan ka yadda da shi ko baka yadda ba yanzu mutum zai mare ka ka yi dariya ba za ka yi dariya ba to duk abin da an ka ga ka yi dariya ka yadda da abin nan ko to ne idan aka jingina wannan kalima ga Allah sai a fassara ta yadda kamar da ibnu Abbas ya fassara da rabbuna cewa yadda Allah da rahama Allah to shine nan qabla an yaskhada alaihi kamin ya azabta shi Allah subhanahu wataala ba za a ce kamin ya husata shi ba ma'ana kamin qabla an yaskhada alaihi kamin Allah ya hushi dishi domin cikin ulumul mu'amala zaka ga yadda aka fassara hushi cewa shi hushi idan mutum ya yi shi zai kasance gaba ɗaya siffa ta za ta canza ta yi muni sannan idanu ne za su turo su yi jajaye kumatu ne su turo gaba ɗaya siffa ta za ta canza hashehu ya ce wallahi da mai hushi zai ga huska ta lokacin da ya hushi ya ce lasa kana ga buhu wallahi da hushi ne ya kwanta in ya ga yadda huska ta canza ta yi muni to kaga ba za a jingina kalmar hushi ga Allah subhanahu wataala ba to shine ce qabla an yasqala alaihi kamin Allah ya azabta shi ya tuba zai hudu sharuɗan tuba guda uku zuwa hudu to ya fara na ɗai to shine zai faɗi sharuɗan amin shine zai faɗi sharuɗan wa shuruɗut taubati abinda a sharuɗan tuba na horko annadamu mutum ya yi da na sani ya yi rigiretin alama fata akan abin da ya kuce masa misali kila ya ya siffantu da siffa ta ƙarya ko giba yana giban mutane to sai yanzu ya bari to ya ma kama da na sanin wai misa ma ya giba ko ya kama yin karya ya kama yin da na sani a bai ma son a maganat wannan sharaɗi na tuba na farko kenan to akwai wata matsala a nan akwai wanda zai ba abu tabbas ya bari amma idan aka samu wani mai irin wannan aiki za ka ji ya ce a ah, ku kyale shi mu zai nuna ma abu kaza radda mun kai wannan kaza ai kuwa haihuwa ta yi kila ana samun haka ko wai da kai ne kuma ya yi batun tuban da ya kuma ya dan yi magana wani ma kila bai san yana yi ba to wannan matsala ce don haka bai cika sharaɗin tuba ba na harko bai da na sani ba abin da da na sani duk da tadda magana an kai ba kasu wannan shine sharaɗi na harko. na biyu wannan tu da niyya Allah ya uda ba zai koma ba ila zambin zuwa ga wani zunubi wanda ba wancan ba ka ji balaga ta mai ahalari bai ce ila zanbi zuwa ga wancan zunubin da ka baro ba don ko batu ne ba ai kan mutum ya baro ƙarya ya koma mai ba kuma don haka wani ma zunubi ba ma wancan ba ko wani sabo ka kafasa to sha ila zanbin zuwa ga wani zunubi to sai wani wa'azi ya ce ni ya haka fi ma baki alaihi min umure ga abin da ya rage masa ga rayuwarsa wannan ba karamin wa'azi bane cewa abin da ya rage masa yanzu an haƙaddar za ka yi shekara ɗari sai ka yi goma saura nawa saura tasa'in man wannan kenan to bale a ce sauran goma kayi tasa'in bale ma mu yanzu na au sab'una na na au sab'una shi ke na mutu ya shiga saba'in ɗin bayan haka ciyar dai abin da ya kingi ga rayuwar mutum ba ƙaramin nima ba ce hawaye mutum bai san abin da ya masa kingi ba ga rayuwarsa domin ko shekara ɗari aka kaddaro ka wallahi da kaya hamsin za ka fara buɗewa, don ka san sauran nawa da kayi sittin wa, da kayi tamanin in kai tasa'in tasa'in da tara akwai matsala akwai wani mutum mai kiba ne kwarai kiba ta yi mai yawa sai ce ko samo mai maganin kiban nan zai ba shi kuɗi za ya lissafa kuɗi masu yawa mutane suka yi ta shiga aka rasa ya za a yi ya za a yi ya za a yi sai can wani ce na sai da zan yi inci ci kuɗin nan sai ce kai kana batun ma wai a samu ma maganin kiba kai da sauran kwana arba'in ka bar duniya ce yi eh. sai mutumin gaɗe shiga ramewa an kai sauran sati guda ya ƙara zuƙewa sai can sauran kwana guda ya ƙara zuƙewa gaba ɗaya rude ko da an ka ba kwana arba'in sun cika sai na ta jiran muci ina abin zai hito sai can sai ya ƙara kwana guda sai ɗaya ya kire wannan ya ce ka ji karyawa ka ce kwana arba'in bai ga yau har da ɗai ya ce kai ba ni kuɗi na da ya ce mi ya ce ba cewa kai kawo maganin matsalaki kibar gaba to a yanzu gashi ka shi kenan sai bashi kuɗin sa to kaga wannan boye muna mutuwa ba karamin hikima ba ne kaga mutum yau ma zai rasu amma yana ta zirga zirgarsa. kamar da shi Abdullahi ke cewa kan man dala alaihi shamsu hu masrur fa ma garubat illa hu makbur cikin sabilu ahli salat to shi ne muna babban wa'azi ce fi ma baqi alaihi min umuri ga abin da ya rage masa ga rayuwa wannan ba karamin wa'azi ba bane na uku wa an ya turukal ma'asu ya tafi sa'atiha ya bar sabon nan da shike lokacin da yake yin ta in kana mutalabbisan biya in ya cuɗanyu da ita a nan a lura cewa dai a cikin sa'arsa ashe cewa sai lokaci kaza zai tuba matsala ne ko kuma fi sa'atiha kamar yanzu kila ya ɗauko wani abu yana sha misali ya zambillahi kama a ce giya gaba gare sa sai wa'azi ya zo mishi sai ya ga zai bar shan giyan nan gaba ɗaya kuma saura kaɗan ya shanye to gaba ɗaya ya kaɗi da ita ya hita batunta amma in ya ce to zan tuba amma in i da shanye wagga to gaskiya da kai ya tuba to don shi ɗaya ne sai ce fi sa'ata saboda wuyar bari gare ta lokacin to shine ce fi sa'ata ha lokacin da mutum na cikin abin to ya tabbatar da ya bari in kana mutalabbisan biha in ya cuɗan ido abin to anan ya faɗi sharuɗan tuba guda uku akwai na hudu idan Allah mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya walehi su ne zai ni da na sani missa ya aikata kaza bayan haka kuma ya ne ba zai sake wani zunubi ba kuma ya bar sabon lokacin da yake yinta haka kuma idan dan adam ne ka zalunta irin wanga tuban guda uku shi za saboda hakkin ɗan adam na wai gare shi abu na hudu a ɓangaren ɗan adam abinda ka zalunce shi sai ka mai san mai abinsa in yana yi wato kun ji na hudu wanda idan muka riba uh, babu tauba a cikin horko-horko na littafin riyadu salihin al'imamun nawawi ya kawo wannan bayani shi abinda ke wa sai ka mai san masa abinsa kila mutuncin sana kace kila dukiyarsa ne ka tabbatar da ka mai san masa abinsa mashi abdullah abdullahi ya yawaita magana a cikin horko-horkon sabilu ahli salahi ilal falahi kan wannan matsala hamma bayan mutum ya rasu ya zaka yi ka yawaita ka yawaita aikin kware bai da aka zo lahira ko da an ɗebi ayyukan ka kayi aiki mai yawa wannan kenan domin Allah karimi ne shi ke basuwa ba za a ce ka maidan ma Allah mi za ka maidan ma Allah amma ɗan adam mai rauni ne talaka ne sai an ka ce to abin can da ka zalunce shi ka san masa abinsa ya ayyu nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ganiyul hamid to shine cewa an ma sai ta fi sata in kana mutalabbisan biha sai ce wala yahillu lahu haramun ne ga mutum duk abin da bai halatta ga mutum fassararsa kenan haramun ne an yi wahira toba jirkin ta tuba wannan kamar ƙarin bayani ne cewa wa an yi turkal ma'as ya tafi ha lokacin da yake yin ta sannan wala ya kula haramun ne ya ce hatta ya hadiya ni Allah sirar da Allah shirya ni sannan zan tuba domin akwai wata aƙida ana ce musu ƙadariyawa yawa, wannan shehu ya yi maganarta da murji'awa ya ce dole ne a tashi a yi musu raddi ya ce wajibi ne ma a tashi a yi musu raddi saboda kasa su gurɓata mutane su dai daga cikin abin da suka ce su murji'a sun ce kahirai ɗai kawai za a wa azaba amma musulmi ba za a yi masa azaba ba anan su ko ƙadariyawa a lura ba ƙadirawa ba ƙadariyawa a nan su ko suka ce ɗan adam bai da iko Mana komi ka yi ikon ka ne eh, komi ka yi ikon Allah ne ɗan adam bai da iko kenan in ma sabo kai Allah ya kaddara don haka baka da komi wannan kenan amma gudansu duk kila in mota ta tashi kiɗe shi yanzu yana tserewa ko in ya je yunwa zai ta ci abinci ashe ɗan adam na da ƙudura hadisa da irada hadisa haka wannan aƙida ce ba ta yawa ɗin to shi ne mutum duk wanda ya siffanta da ido wannan siffa ya ɗan ɗosan wata ɓangare ta waccan aƙida cewa ka tare da Allah ce fa man yi falyu'min wa man sha'a falyakfur mana sannan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ga ayoyin da yawa suka ce ku yi kaza ku aikata kaza innal ladhina amanu wa amilus salihat to kai ka ce wai baka aikin kwarai wai sai Allah ya nufa kai alhali Allah ya baka kudura da irada hadisa da zaka aikata abin to wannan wala ya kula mutum ba zai ce ba hatta ya hadiyani Allah sirar da Allah shirya ni sannan zan tuba fa innahu haqiqa shi wanda ya ce haka min alamati shiqa'i yana ga alamomin tabewa Allah ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id shaqi dan wuta ake nufi na shi ne hadari ne za ga wasu suna ce wasu shaqiyai ko shaqi wannan ba karamin matsala bace don shaƙi dan wuta ake nufi Allah ce fa minhum shaqiyun wa sa'id to wannan wali a ce shedani wal khizlani da kuma yarbuwa ma'ana alama an hita sa kenan wa damsil basira da kuma wa basira shine takwalcin mutum cewa ba zai tuba ba sirar da Allah shirya shi to wannan kenan don haka daga cikin abubuwan da za mu kiyaye shi ne abubuwan da ya gabatarsuwa na inganta imani da kuma tsare dokokin Allah da kuma tsayuwa gun umarnin Allah da hannun Allah da tuba da kuma bayani akan sharuɗansu da kuma cewa haramun ne mutum ya jirkinta tuba kamar da dai bayani ya gabata da aka yi magana in akwai tambaya wadda an ka rubutu ko kuma wanda da tambaya ta baki yana e tambaya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismukal azam Allah ka sanya mana albarka kowace irin albarka a cikin wannan lamari wanda suka yi tsaye ga wannan hidima Allah ya saka musu da alheri Allah shi kare taimakon addini da masu taimakon addini limamin masallacin Allah shi kara masa lafiya da dukkanin mataimakansa albarkacin Rasulullah sallama Allah ka jaye mana mugun ji da mugun gani da kaddara da khasara da bala'i da waba'i da tsotsai da alloba da bakkan ciki da miyagun kaddarori da fitin wasu dangin Annabi sallallahu sallama duk alherin ɗarin nan Allah ka ba mu shi duk shirin Allah ka tsare mu shi Allah shi kare taimakon addini da masu taimakon addini Allah ka daidaita zantuttukan mu da itikadin mu da dukkan ayyukan mu da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatik وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة